Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. ɗaya daga cikin manyan kwamandojin sojojin rig macha mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu na farko ya maye gurbinsa bayan da macha din ya yi batan dabo cikin farkon wannan watan macha din ko ya yi haka ne saboda tsoron kar sojojin tsohon abokin gabarsa shugaban kasa salva ki su hallaka shi bukatar mai gurbinsa da wani cikin sojojinsa ko kuma magoya bayansa ya taso ne a jiya asabar bayan da ya gaza cimma wa'adin sa'o'i 48 da shugaba salva ya bashi ne ya dawo babban birnin ƙasar ta juba ki ya ce yana kira ga maca da ya dawo duk inda ya shiga domin su ci gaba da aikinsu na samar da zaman lafiya cikin al'ummarsu bayan an kwashe kwanaki ana ba ta kashi tsakanin magoya bayan shugaban da mataimakinsa wanda ya dalilin mutuwar mutane akalla uku kana wasu da dama suka ji rauni daban-daban tun dai lokacin daga lokacin da faɗan ya barke aka daina ganin mace a bayyana jama'a domin ko ya bar babban birnin ƙasar ta juba domin hatta gidansa ma an kai masa hari Machade ya ce ba zai dawo cikin babban birnin kasar ba har sai wata kasa ta tsoma bakinta kuma ta ba shi tabbacin cewa baya cikin hadari idan ya dawo. Mai magana da yawun kungiyar 'yan tawayen ya faɗa jiya asabar cewa yanzu haka dai wasu daga cikin sojojin machadin sun fara nuna goyon bayan su ga gwamnati. Yanzu haka ministan ma'adinai Taban Den Gai shine zai ci gaba da mai gurbin macha har sai in ya dawo. Ki ɗan kabilar Dinga ne shi kuma macha ɗan kabilar Nuwa ne an samu rashin jituwa ne tun a cikin shekarar 2013 shekaru biyu bayan da kasar ta samu yanci da kasar sudan lokacin da ke ya zargi mace da kokarin yi masa zagon kasa a mulki Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a jiya Asabar a Kabul babban birnin Afghanistan inda mutane 80 suka mutu kana wasu 231 suka samu rauni daban-daban lokacin da wasu bayan Allah ke zanga-zangar lumana. Sanarwar da ta fito daga ma'aikatan cikin gida na kasar ta ce mahara uku ne su kai ma waɗannan masu zanga-zanga hari mahari na farko ya samu nasarar tada bom ɗinsa da ke jikinsa na biyu kuma ya tada bom ɗin amma kansa kawai ya kashe sai na ukun wanda jami'an tsaro suka yi nasarar harbewa a cikin wani sako ta yanar gizo da kungiyar ta is ta ruwaito cewa ita ce ke da alhakin wannan ta'asar a cikin jawabin kungiyar ta ce ta kai harin ne da niyyar jawa kabilan hazarar kunne waɗanda yawancinsu mabiya shi'at ne kuma da su ne ake haɗa hannu da gwamnatin siriya ana kai wa ƙungiyar ta is hari sai dai masu kula da al'amuran da kan je su komo sun soki ƙasar iran da cewa ita ce ke haddasa duk wannan abin domin ko ita ce ke horas da wasu mutane daga cikin miliyan uku 'yan kasar afghanistan ɗin da take ɗaukan su a sansanin 'yan gudun hijira da take haɗa su da sojojin siriya domin su taimaka wa sojojin gwamnatin ƙasar shugaban ƙasar na afghanistan ashraf gani ya yi allah wadare da wannan harin ya ce don haka ne gwamnati ta samar wa masu zanga-zangan tsaro domin gudun irin aukuwan haka sai dai hakan bai cimma nasara ba domin maharan sun samu damar shiga cikin masu zanga-zanga kuma suka tada bom wanda ya dalilin mutuwar mutane da yawa kano suka ji rauni wadda ake sa ran ta zama 'yar takarar shugaban ƙasar amurka a karkashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton sun yi kamfe na farko a jiya asabar ita da sanatan nan na jihar virginia tim kaine wanda shine ta zaba ya zama mata mataimaki a cikin kamfe ɗin nasu sun kara wa jama'a amurkawa ƙwarin gwiwa ne cewa gaba za ta yi kyau inda suka soki kamfe ɗin jam'iyyar republican wanda yawancin mutanen da suka yi magana a kamfe ɗin republican sun ce amurka na dab da durkushewa madan hillary clinton ta gabatar da mataimakin nata ne a bainar magoya bayan su a jihar florida tana cewa da mataimakin nata za a samar wa kasar makoma na gari domin su abin da za su yi shine gina gadar da zai kara dankon zumunta na amurka da sauran kasashen duniya waɗannan kalamai nata tamkar martani ne ga ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump mai cewa zai gina katanga tsakanin amurka da ƙasar mexico domin hana bakin haure shigowa amurka hillary ta ce sanata tim kaine ba za a haɗa shi da trump da mataimakinsa ba ko kusa domin ko ken mutum ne da yake da azama wajen ganin ya gudanar da aikinsa kuma mutum ne mai son ganin ci gaban al'ummarsa wanda koyaushe burin burinsa ga abubuwa na tafiya yadda ya kamata sai dai duk da yake trump baya da wani kamfe da zai yi jiya asabar amma a sakonsa ta twitter ya yi maganganu da dama da niyyar raba wa magoya bayan jam'iyyar democrat hankali wajen jefa kuri'a musamman akan abin da ya shafi batun tattalin arzikin ƙasa domin ko trump ya kira ken a matsayin mai kashe aiki ba mai raya shi ba ya ce sanata ken na tsawon farko na waɗanda suka goyi bayan tsarin kasuwancin haɗin gwiwa da ƙasashen yankin pacific abinda abokan hamayya hillary ba su goyon bayansa lokacin yakin neman zaben fidda gwani cikin jami'a na cikin gida shugaba obama ya yi wa ken marhabin a zaben watan nuwamba mai zuwa idan allah ya kai mu obama ya ce ba shakka sanatan na virginia mutum ne mai son ci gaba wanda zai iya aikin mataimakin shugaban kasa kwarai da gaske shugaban da yana magana ne a jiya asabar wajen neman tallafin kamfe ya ce da wuya kaji wani ya ce ga laifin wannan dan taliki wato ken duk da yake mutum ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mai kokarin raba kan mutane ko kokarin cusa tsoro a zukatansu waɗannan su ne kalaman da ba amurkiyan nan haifaffar ƙasar iran yasmin ta'ib ta lokacin da take bayyana donald trump akan kalamansa game da manufofin shige da ficen amurka yasmin ta ce abinda trump kawai yake kokarin yi shine ya ga ya raba kan kansu kuma ba manufar amurka kenan ba ya wannan yar talika ita ce musulman amurka na farko da aka zaba a jihar virginia da za ta jefa kuri'a a zaben wakilan da za a tsayar da ɗan takarar jam'iyyar democrat wanda za a yi a cikin satin nan a philadelphia kalaman trump ya soki mutane da yawa musamman irin su yasmin wadda aka zo da ita na amurka daga kasar iran tun tana 'yan shekaru shida da haihuwa yanzu haka dai akwai ire-irenta da yawan gaske cikin amurka kuma yau sun zama 'yan ƙasa wasu sun zama likitoci wasu sun zama lauyoyi da dai sauran fannonin rayuwa daban-daban kuma duk suna nan amurka suna ba da gudunmawarsu ji yasmin yasmin ta ce ba shakka da yawansu su ne waɗanda ake cewa an yi mafarki wata rana za a yanke hukunci a kansu ba domin launin jikinsu ba sai domin halayyarsu ta ce da sun fi danganta kansu da jam'iyyar democrat domin sun fi ɗaukansu mutane kuma ba su kyamar launin fatarsu. su mahaifiyar jakadan amurka a ƙasar libya da aka kashe shekaru hudu da suka gabata wato christopher steven ta yi kira da kakkausan murya cewa donald trump ya daina amfani da sunan ɗanta wajen kamfe ɗinsa na neman shugabancin amurka a cikin wasiƙa da ta aikewa editan jaridar new, york times madam mary f commande ta ce ba shakka ta san ko yesu almasihu ba zai so ya ji ana amfani da sunansa ba cikin wannan kamfe don haka tana fata za a gaggauta barin ambatan sunansa cikin kamfe ɗin sai dai kawo yanzu ba wani martani daga donald trump ko kuma kungiyar kamfe ɗinsa shi dai steven shi da wasu amurkawa uku ne aka kashe a shekarar 2013 lokacin da kungiyar is ta kai hari ta kona ofishin jakadancin amurka da ke benghazi trump da sauran 'yan jam'iyyar sata republican dai suna danganta laifin aukuwan wannan ne ga hillary clinton suna cewa ita ce sakataren harkokin wajen amurka a wannan lokaci abinda suke cewa shine ta ki samar da wadataccen tsaro a ofishin kuma ko da abin ya faru ba ta yi wani kokarin ganin an cece su ba sai dai duk lokacin da suka tada wannan batu hilar da ma'aikatar harkokin wajen amurka suna sa kafa su yi fatali da wannan zargi domin hatta kwamitin bincike da aka kafa a ƙarƙashin shugabancin jam'iyyar republican sun kasa samun wata hujja da za su makala mata cewa laifinta ne lokacin tana sakataren harkokin wajen amurka Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim yau ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne da abokin aikinmu Ibrahim Alfahamed kuma a cikin wannan shirin magana yiwuwan takawa Donald Trump burki muka yi yanzu zai ta tabbata cewa Donald Trump shine dan takarar jam'iyyar Republican. To da yake abokin aikinmu Sabu Imam Aliyu yana birnin Cleveland shi ko mun tattauna shi ne yadda wannan zaɓe ya gudana. sabu kai kake wannan wuri a cleveland inda aka gudanar da wannan zaɓe na donald trump da ake ta ce ku ce a zaɓe shi ba a zaɓe shi ba yanzu dai ta faru ta ƙare donald trump ya zama ɗan takarar jam'iyyar republican shin waya aka gudanar da wannan zaɓen ne an samu akasi sakamakon abubuwan da aka yi ta je a baya can ladan kamar da kace ta faru ta ƙare a karon farko mutumin da ba ɗan siyasa ba wadda baya rukunin jam'iyya daga waje kuma kawai ma mu fito mu ce abin da ake cewa bare a harkar siyasa ɗan kasuwa yi dirar mikiya kare babbar jam'iyya a amurka yan takara goma sha shida ɗaya bayan ɗaya ga gabayansu a hukumance yau alhamis cikin dare ko kuma donald trump zai amsa tikiti da aka bashi na zama ɗan takara ta tabbata a hukumance shine ɗan takarar wannan jam'iyya zaɓe an yi shi kusan za mu ce lamin lafiya illa waɗanda suke ƙoƙarin su ga cewa bai zama ɗan takara ba ba su daddara ba don lokacin da aka zo jefa ƙuri'un nan na tabbatarwa eh. sai wakilai daga jihar colorado amma da faru suka ce suna da jihohi sun kai goma sha ɗaya ɓangaren trump suka ce jihohi takwas ne amma kafin a fara jefa ƙuri'a sai suka kama kafa bangaren um, kwamitin yakin neman zaben trump kenan suka kama kafa wasu jihohi sai suka janye eh, kudurinsu na neman cewa sai an yi gyara ga dokokin wannan gyara za ta ba da damar 'yan wakilai waɗanda saboda shi Donald Trump shi ya ci waɗannan jihohi ba su da zaɓi tila shi za a jefa a ƙuri'a tun da dama kawai wannan dai a tabbatar bin ka'ida eh, bin ka'ida ce kawai saboda ƙuri'a ya riga ya ci hmm. to a ba su dama ko a daidai wannan lokaci suna da yanci su canza ra'ayi maimakon ƙuri'u da Donald Trump ya samu su canza shawara su jefa duk wani ɗan takara daban da suka ga dama to da aka wasu suka samu nasara wasu jihohi suka janye duk da haka waɗanda suka rage dama sai an samu jihohi takwas ne ko zuwa goma sha jihohi takwas ake bukata in suka sa hannu suka ce suna so sai an yi wannan gyara to tila sai an yi hakan to da suka kama kafa wasu jihohi suka janye suka ce to ayi sauran da suka rage ba su cika eh, mm, eh, sharuɗa ba saboda ka ba za a ma saurare su to amma su waɗannan suka ce a'a a jihohin sha ɗaya ne da uku suka janye ha yanzu takwas saura takwas mm. yawwa to amma duk da haka dai sai aka ce a yi ƙuri'ar eh, murya e mun yadda a ba mu yadda ba to sai aka yi haka da aka yi haka sai mm, shugaban wannan zaman sai ce a shi ne ai waɗanda suka ce eh sun yadda sun yadda sun amince to su kuma waɗanda suke a da suka ce a ba ba za ta sabu ba saboda ba a bi ka'ida ba a musu daidai ba ba a bar su sun gabatar da kudurin su ba kaza kai dai to abin aka so a kai ruwa rana suka fusata wasu su da nuna yatsa wasu suka fita hama na ji wata tana cewa wasu sun tare ta gefe hanya suka ce dama an harbe ta ta mutu saboda abinda da suke so su wato kamar wato cin amanar kasa ne abin da eh. eh, yauwa hmm. to abin da ya faru kenan amma duk da haka kome ya wuce a dai ta wannan bangare Donald Trump dai shine dan takarar jam'iyyar Republican. To shin su ne kake jin suna da hannu wajen yin wannan abu? Cikin waɗanda suka jagoranci yi wa Donald Trump kafar angulu na cewar a sakarwa yan wakilai mara su jefa wadda dama eh, eh. na hannun daman ted cruz a majalisar dattijan amurka ne wadda ake kira mike lee mai wakiltar jihar utah to saboda haka ted cruz ko da baka gan shi ba ma a wurin yana nan tunda inda duka ga mike lee ted cruz yana nan kamar hassan ne da husaini haka suke a majalisar dattijan amurka duk abin da ɗaya ke yi ɗaya na goyon bayan ɗayan to ha yanzu su ba su yafe wa donald trump ba saboda kalaman da ya lokacin da ake zaben share fage a jihar indiana inda ya zargi uban ted cruz da zama ɗaya daga cikin waɗanda suka yi makarkashiyar kashe shugaban amurka jf kennedy to wannan abun wannan maganar tana cin su a rai ha yanzu tana nan duk da cewa sun ce sun yafe jam'iyyar su guda ɗaya to amma wannan maganar tana nan shin eh, kalaman ted cruz sun yi tasiri ko a wannan wuri sahabu ted cruz a daren laraba yana cikin wanda suka yi jawabai kuma an ta da kura kaɗan a jawabinsa kuma san dai babu ranar da ba za a ga abin mamaki ba a wannan taron tun da aka fara taron nan duk wata rana sai an ga wani abu na rarrabuwar kawuna na neman cece kuce tsakanin ted cruz ya zo ya yi jawabai ya caccaki bangaren democrat suka ya soki shugaba obama kai dai abinda da za a yi na hamayya ya yi to abu ɗaya da ake tsammani da aka bashi lokaci haka ya yi magana shi ne zai ana tsammanin zai fito ya eh, goyon bayansa ga ɗan takara eh. ted cruz ya ƙi yin haka da ya zo inda ake tsammanin zai faɗa sai ce yana kira ga 'yan jam'iyya kowa munzulin mutum ne ya san abin da yake so a ransa abin da zuciyarsa ta raya masa to ya zaɓi daga sama ha ƙasa ya zaɓi mutumin da ya ga dama to wannan ya sa ya wakilan jam'iyyar waɗanda suke yan jam'iyyar da suke wannan taro ba su ji daɗi musamman wakilai daga jihar New York to nan da nan fa suka fara masa ihu suna nuna babbar yatsa babban nan suna ta wato in aka kaɗa ga hannu ka nuna yatsa ƙasa kana nufin baka goyi bayan abin da ake faɗa ba to yana dai magana suna ta ihu a shi kansa ya ce yana godiya da irin karimcin da wakilan jihar new york suke nuna masa wato eh, yanzu bayan an gama ne kasa yana cikin jawabi ya kusa ya gama sai shi donald trump ya fito shi kansa eh. abinda ake faɗa shine donald trump ya fito saboda ya ma sare kafar shi ted cruz yawa magana ta sa kawai ma kawai amma kau da hankali ah. daga kansa da abubuwa da yake faɗa mm. to sabu ah, idan muka kwatanta wannan zaben wanda zai rike tuta ma jam'iyya abu ne da aka saba yi na amurka yakan ɗauki kwanaki amma idan muka koma kamar tunda misali najeriya irin wannan tsarin muke bi sai ka tara a cikin rana guda an yi an gama duk wasu jawabai da da za a yi an yi an gama me yasa kake jin nan ya tsawaita idan muka kwatanta shi da na gida ga mu baki sai mu ga wannan fata lokaci ne to amma wannan al'ada su ce tsari ne na tarihin shekaru aru-aru haka suke al'adarsu na tabbatarwa to za mu zaci cewa abinda za a yi koyi da shi a nan shine duk da cewa an yi zaɓe a jiha a ba mamaki a zo taro irin wannan da ke demokradiyya ne ra'ayin jama'a ya zamanto ba kamar yadda ake fuskanta a hali yanzu a jam'iyyar republican din duk da cewa donald trump shi ya samu nasara eh, akwai ba za a kasa kashi arba'in zuwa hamsin na yan jam'iyyar wadda sun gwammace a ce wani mutum ne dan takarar su ba shi ba to kaga wannan taro dama ce gare su na su kama kafa su yi wasu abubuwa na gani ko za su shawo kan waɗansu a canza kamar yadda waɗanda suke neman a canza Trump eh. suka yi. to maimakon a ce da namu dare guda ne an yi an gama yi an gama yau eh. wato su ka demokradiyya ce abinda za a yi koyi da shi ne wannan a sake bajewa a faifai ma da a baje a faifai Allah bai mai rabo sa kowa ya canka ya sa a shi kenan shi kenan to wannan ina gani shine darasi ko kuma dalili da yasa suke dan tsawaita shi saboda tsari ne demokradiya abu ne na jama'a mu kuma namu a sha magani sha yanzu magani yanzu yawa to wannan shine bambancin tsakanin namu mu namu da fa'ida sa fa'idar shine rana guda an gama ba wahala mutane su tafi je su kama gaban su mm. su kuma anan suna so a yi dalla dalla yar Allah mm. in ta kama akwai zarafin a canza a canza yawa to wannan ina ganin shine bambanci daga kuma eh, fa'idar kowane tsari daga cikin waɗannan tsaruka biyu da muke ake amfani da su to sabu mun gode amma ko kana da wani bayani wanda kila ban tambaye ka ba da zai kara masu ware haske game da wannan zaben to wannan zaɓe kamar yadda ladan kusan da abin da za mu faɗa mun faɗa amma dai abu guda shine a ah, eh, jama'a su ne siyasa siyasar amurka tana da daɗi ladan daɗinta shine babu uban ɗaki babu maganan mai gida mm. donald trump duk da yana da kuɗi kaga ta yadda ya siyasarsa kuɗi za su yi tasiri amma ba ta rarraba mutane ba ba ta rarraba mutane ba tasirin ka wajen tallace tallace tallace a talabijin don kaga tun da aka fara wannan abin a cnn ana nuna shi kai tsaye akwai rediyoyin da ake ake kai tsaye abin da donald trump ya yi ladan shine inda za ka san karfin wato kafofin yada labarai akwai waɗanda suka kashe waɗanda suka yi takara da shi na share fage sun kashe kuɗaɗe fiye da naira dala miliyan ɗari ba su tsina na kome ba shi kuma ya samu um, bayyana a kafofin yada labarai a kyauta bai biya ko sisin kobo ba saboda ya san abu ya daɗe ya san yadda ake amfani da kafofin yada labarai ya san abin da zai faɗa kafofin yada labarai su daina duk abin da suke su saurare shi yawwa hmm. misali kamar cewa a hana musulmi zuwa amurka da yawa suna ganin cewa ya san abu ne da ba zai yi ba amma abu ne da zai sa zai ja hankalin madalla kafofin yada labarai da mutane a ta ce ku ce a kai madalla to waɗannan irin abubuwan ya rinka amfani da su wajen samun ya bayyana ra'ayinsa ya faɗi abin da yake so ba tare da ya biya ko da sisin kobo ba. Kash ga sabu ya koro bayani amma lokaci ya mana halin nasa. Masare, a nan za mu ɗiga aya a madadin abokin aikin mu sabu Imam Aliyu da ya zame idanunmu a wajen wannan zaɓe. Da Cubahiro Jodo ne da ya haɗa sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Bayan kammala babban taron jam'iyyar Republican da aka yi a Amurka, a makon da za mu shiga kuma jam'iyyar democrat za ta yi nata taron inda ake sa ran bayyana hillary clinton a matsayin 'yar takarar jam'iyyar ga grace alheri abdu da karin bayani kan 'yar takarar gobe litinin ake fara babban taron jam'iyyar democrat inda ake kyautata zaton tsaye da hillary clinton a matsayin 'yar takarar shugaban kasa hillary clinton dai tana ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasa amurka wadda banda kasancewar ta mata tsohuwar shugaban kasa da tsohuwar 'yan majalisar dattijai kuma tsohuwar sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka ta yi fice sosai a fannoni da dama to banda rawar da take takawa da kuma tasirinta a harkokin siyasa amurka akwai waɗansu fannoni goma da masu bincike suka haska fitila a kai da ba lallai mai sauraro ya sani ba gyara zama in gaya maka. hillary clinton dai mahaifinta ɗan jam'iyyar republican ne kuma mahaifiyarta 'yan jam'iyyar democrat lokacin tana da shekaru goma sha biyu da haihuwa ta rubuta wasiƙa zuwa hukumar binciken sararin samaniya ta amurka tana neman sanin yadda za ta iya zama 'yan sama jannati a lokacin aka rubuta mata amsa da cewa ba a ɗaukan mata ta zama shugabar ƙungiyar 'yan jam'iyyar republican reshen matasa ta kwalejin wesley a massachusetts lokacin tana makaranta a wurin a wurin ne kuma ta fara nuna ra'ayin 'yan gurguzu a siyasarta inda ta yi wa wata 'yar takara mai ra'ayin 'yan gurguzu eugene makasi kamfe ta yi rubutun kammala karatunta a kan talauci da inganta rayuwa al'umma ta kuma sami digirinta na farko a fannin kimiyyar siyasa hillary clinton ta shiga wani shirin kacici-kacici da ake yi a tashar talabijin da ɗaliban jami'a da ake kira college bound an sa labarinta a wata fitattar mujalla da ake kira life magazine a shekarar ta 1969 bayan da ta zama ɗalibar farko a jami'ar wesley da ta gabatar da jawabi lokacin sauke karatu aka kuma tashi aka yi ta yi mata tafi lokacin da ta kushe wa jawabin da wani ɗan majalisar dattijai a lokacin ya gabatar kafin nata jawabin hillary clinton ta fara sha'awar kula da harkokin ƙananan yara ne bayan da ta yi aikin sa kai ƙarƙashin wata cibiya mai zaman kanta da ke gudanar da bincike kan harkokin ƙananan yara a shekarar 1970. Hillary Clinton ce kuma ta fara gabatar da kanta ga Bill Clinton bayan da suka haɗa ido da juna a ɗakin binciken aikin lauya na jami'ar Yale inda ta ce mashi. duba idan za ka tsaya kana kallo na ni kuma in tsaya ina kallon ka ina jin ya kamata mu gabatar da kanmu sunana Hillary Rotham menene sunanka A shekarar 1974 ta tafi Washington DC ta kasance ɗaya daga cikin mata uku rak daga cikin lauyoyi 43 da suka gudanar da bincike kan bukatar tsige shugaba Richard Nixon. Hillary Clinton ta ci gaba da amfani da sunan mahaifinta Rodham bayan da ta auri Bill Clinton. Dalili ke nama da ake kiranta Hillary Rotham Clinton ta fara aiki a wani kamfanin lauya a shekarar 1977 bayan an zaɓi mijinta gwamnan jihar Alkansa ta zama matar gwamna ta farko da ke aikin ofis ta kuma zama mace ta farko da suka haɗa hannu suka kafa kamfanin aikin lauya. To sai ku biyo ni zuwa Philadelphia wannan makon domin jin yadda Hillary Clinton za ta kama hanyar neman sake shiga fada White House wannan karan a matsayin macen farko da za a zaɓa shugaban ƙasa. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A wani sabon yunkuri na tallafawa 'yan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya shafa, yanzu haka hukumar ba da agaji a Najeriya ta nema. Da wasu cibiyoyin sa kai na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kaddamar da shirin soma koyawa 'yan gudun hijirar sana'ar hannu domin su soma dogaro da kansu. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola jihar Adamawa. wannan ma dai yana ma cikin gabarin shirye-shiryen da aka so mu gabatarwa domin sake tada da al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa ganin cewa kawo yanzu ma akwai dubban jama'a da ba su da sana'ar yi ko kuma jari sanadiyar wannan rikici na boko haram wanda aka sha fiye da shekaru shida ana fama da shi kuma don ganin yadda shirin ma ke gudana na kolega sansanin yan gudun hijira na mulkohi ɗaya daga cikin sansanin da aka tanadar domin yan gudun hijira wanda tuni ma har sun cin gajiyar shirin. in ba mance ba a wannan sansani ne ma aka taba samun tashin bom wanda kuwa ja a sa rayuka kusan mutane bakwai bayan ma ga waɗanda suka samu raunuka to sai dai kuma yanzu hankula ma sun kwanta inda kuwa na soma lekawa tantin masu koyar sana'a sagar hannu daga madube kusa da dambuwa da ke sakawa na saka kayan sanyi kika eh, muka zo muka koya shawaran da ake basu dan sana'ar da an koyar musu idan sun koma gida zai je taimake su ba sai kayi noma ba zai maka taimako baya daga koyon sana'ar sakar hakanan ma akwai wasu da suka dukufa wajen koyon sana'ar dinkin keke da kuma dinkin hula muna haɗar riga amma kafin mun gama haɗar riga muna kalmasin bakin zan daga gida muka bar keken mu mun sa kuma gwamnati ya ba mu taimako muna haɗawa. sannan ina gajiya. Ya gajiya. Ha gajiya. To yau ta ah, ganki a nan ya suna wannan waje ne? malakwai malakwai malakwai ne gudun hijira ne hijira daga can madibe gudun boko haram sun kai mana hari sun kashe mana mazajen mu sun kashe mana yaran mu ina ɗankin fula ɗankin fula eh. dama a cikin gida kina yi ne ban na yi a nan kika koya eh me yasa kin koyi sana'a saboda ina koma gida ko zan je yi sana'a na fula ko ina koma gida in na yi zan iya zan iya sayar san iya kula da su da ɗinkin fulan in dai ba abubuwa ina sayar zan iya saya ko abinci da shi mu da yara na tangaran ne ko da mangara ga wannan ne tangaran wannan tangaran eh. yanzu kamar nawa kike saidawa wannan eh an dubu shida dubu shida eh to kowane hali ne ma ake ciki game da yan gudun hijiran da kuma wannan koyon sana'ar da suke yi a yanzu alhaji sa'adu bello shine ma jami'in hukumar bada agaji ta nema da ke kula da yankin yola wanda ya kunshi jihohin adama da taraba to ba wai hukumar mu ta nema kadai muke eh, rungumar wannan koyar sana'a ba akwai hukumomi na majalisar duniya wato dinkin eh, duniya wato unfpa united nations population fund for africa eh, su ma suna su suka suke jagorancin wannan a sansanoni musamman wurin koyar da sana'a wa mata sun fara wa mata ne yanzu kuma ya wuce kan mata ya zo kan matasa Eh, akwai wadda ake koya musu sana'o'i dinki eh, muna da dukkan sansanoni na muna da kekuna wadda mun tanada wasu kuma eh, masu hannu da shuni sun zo sun kara. Kawan zuma da ne gwamnatin jihar Adamawa ta ma hada hannu da hukumar bada agaji a wannan yunkuri inda mata horas da wasu 'yan gudun hijira sana'a jima da kuma aikin fata domin soma dogaro da kai dr isa salihu da ke zama kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin dabbobi da makiyaya a jihar ya ku bayyana tasirin wannan haɗaka da aka somo muka samo wayannan idps wanda su wannan matsalan masu gudun hijiran nan muka samo su da wani su dai mahauta da kuma su staff daga ministry mun haɗa kai da neri muka yi musu training akan aikin jima ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To mahmud a takaice ɗaya daga cikin manyan kwamandojin sojojin Rig mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu na farko ya mai gurbinsa bayan da machadin ya batan dabo cikin farkon wannan watan machadin da ya yi haka ne saboda tsoron kar sojojin abokin hamayarsa shugaban kasa sarraki su halaka shi bukatar mai gurbinsa da wani cikin sojojinsa ko kuma magoya bayansa ya taso ne a jiya asabar bayan da ya gaza cimma wa'adin sa'o'i 48 da shugaba salbaki ya bashi na ya dawo babban birnin kasar ta juba taron wata-wata da kungiyar 'yan india da ke nan hampshire na wannan karan ya rikide ya koma batun siyasa domin ko daga farko har karshen taron batun zaben amurka aka tattauna wasu daga cikin batutuwan da suka tattauna ko sun hada da cewa duk wanda za su zaba to ya zamo wanda yake ganin kimar su ne inji shugaban nasu bolaji radakshir karan ƙungiyar is ta ɗauki alhakin harin da aka kai jiya asabar a kabul babban birnin afghanistan inda mutane 80 suka mutu kano wasu 231 suka samu rauni daban-daban lokacin da wasu bayan Allah ke zanga-zangar lumana. To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo